Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai Clohas 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na a Africa a kan mita 102.5 sai kuma rediyon FM na rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad, lord da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to sai su daddangwale voahausa.com Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 26 ga watan Janairu na shekarar 2017 da fatan an wayi gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC. Tare da Ibrahim ka almasi garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan da wani kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Ibrahim a bamu kanun labarai. To shugaba Donald Trump jiya Laraba ya bayar da umarnin a gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico da ke kudu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tura wasu jami'ai zuwa Gambia don su taimaka a shirin miƙa mulki daga gwamnatin tsohon shugaba Yahaya Jami zuwa ga gwamnati mai zuwa ta shugaba Adamu Baro. Sannan shugaban Amurka Donald Trump na kiran da a yi gagarumin bincike kan zargin tafka magudi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a watan Nuwamba. Madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar horar da ma'aikata ta Najeriya ta kula yarjejeniya da wasu kasashen duniya. ITF a cikin kasan Brazil wanda ita ne na shida a cikin economy wanda suka je gaba sosai ba a yin maganan cin gabansu ba tare da Sinai ba. Sinai kuma eh, wuri ne kamar namu na nan ITF. ha kuma batun tantance shugaban hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin najeriya zagon ƙasa har yanzu tsugunna bata ƙare ba in ba za mu iya manta ba shekaran da ya wuce kasafin kuɗin ma da aka kawo shugaban kasa ya kawo da kashi an sace shi an caccanza shi to balle a ce ma takarda da butu shafi ɗaya shafi biyu ba. kana muna ɗauke da shirin domin iyali na grace alheri abdu amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaba Donald Trump jiya Laraba ya bayar da umarnin a gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico da ke kudu don shawo kan kwararowar bakin haure yayin da kuma ya yi barazanar janye kudaden da ake baiwa wasu ɗaruruwan biranen Amurka masu bayar da mafaka ga bakin hauren. Trump ya yi amfani ne da ikonsa na shugaban ƙasa wajen rattaba hannu kan batun bakin hauren. yayin da ya ziyarci sashin tabbatar da tsaron gida wanda shine sashin da aka baiwa aikin kula da iyakar amurka muna cikin wani yanayi na rudami game da kan iyakar mu ta kudu kwararowar bakin haure daga kasashen yankin tsakiyar nahiyar amurka na illa ga amurka da mexico a cewar sa ya kara da cewa kuma na yi imanin cewa matakan da za mu ɗauka waɗanda za mu fara daga nan wurin za su inganta lafiyar jama'a a ƙasashen biyu hakan zai amfani mexico gaya wannan umarnin shugaban ƙasa wani ruri ne game da haramar cika alkawarin da ya yi yayin yakin neman zaɓe inda ya yi ta cewa baƙin haure na barazana ga tsaron amurka sannan suna raba amurkawa da ayyukan yi a wurare daban-daban na yakin neman zaben nasa magoya bayansa kan na kud kud sukan ce a gina katangar a gina katangar trump ya gaya ma kafar labarai ta abc cewa cikin watanni masu zuwa za a fara aikin gina katangar sannan ya ci gaba da zaƙewa cewa mexico za ta biya kuɗin gina katangar trump ya ce hanyoyin da mexico za ta biya na iya kasancewa da wuyar fahimta ga wasu wanda ke nuni da alamar cewa ba wai kai tsaye mexico za ta miƙa wa amurka kuɗi ba majalisar ɗinkin duniya ta tura wasu jami'ai zuwa gambia don su taimaka a shirin mika mulki daga gwamnatin tsohon shugaba ya jami zuwa gwamnati mai zuwa ta shugaba adam baro wanda suke fata ya gudana cikin natsuwa a cewar dr ibn chambers wakili na musamman na sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya mai kula da shirin afirka ta yamma wannan jawabi nasa na zuwa ne bayan da ya yi jawabi ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jiya laraba game da halin da ake ciki a ƙasar a wata hirar da yi da murya amurka ibn chambers ya ce akwai buƙatar tabbatar da tsaron lafiyar shugaba baro da gwamnatinsa da ke tafe da kuma wa uba 'yan ƙasar ta gambia ya ce ya kamata mu ba da goyon bayanmu don su tabbatar da gwamnatin ta ɗora daga inda ta tsaya mu kuma fahimci yadda aka tsara miƙa mulki saboda abin ya gudana ba tare da wata gardama ba wannan lamari ya zarce batun wani yaya jami yanzu ba yanzu ba tashi ake ba ba ta tashi ake ba a yanzu tambayar ita ce ya za a iya mika mulki yaya tsarin gwamnatin zai kasance ya za a tsara waɗannan abubuwa majalisar ɗinkin duniya dai ta zaburo tuni muka tura wani ƙwararre kan harkar mika mulki cikin lumana wanda zai taimaka a cewar ibn chambers ɗin to karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To, shugaban Amurka Donald Trump na kiran da a yi gagarumin bincike kan zargin tafka magudi a zaben shugaban kasar da aka gudanar a watan Nuwamba. Yana mai karfafa imanin da ya yi cewa miliyoyin bakin haure sun kada haramtattun ƙuru'u, ta haka suka sa aka fi shi adadin ƙuru'u. Trump ya bayyana shirin gudanar da binciken jiya Laraba ta kafar Twitter. Ya ce binciken zai hada da abin da ya kira. mutanen da aka masu rijistar izinin kada ƙuri'u a jihohi biyu da waɗanda baƙin haure ne su da kuma matattun da aka yi rijistar sunayensu don kada ƙuri'u mai magana da yawon fadar white house shan spicer ya gaya ma manema labarai cewa binciken ba wai kawai zai tsaya ne kan zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 ba amma har da waɗanda suka gabata batu ne na sahihancin tsarinmu na kada ƙuri'a a cewar sa spicer bai bayyana takamaiman waɗanda za su yi binciken ko kuma lokacin da za a fara ba to amma ya ce masu binciken za su yi nazarin nau'ukan magudin da suka shafi amfani da bayanan wato bayanan tsofaffin kundodin rajista masu zaɓe da kuma masu zaɓe da suka ƙaura suka kuma kasance da rajistar zaɓe a wuri fiye da ɗaya Spicer ya ce za a yi ƙarin bayani yayin da makon ke shuɗewa. Prime Minister Turkiyya Binali Yardim ya faɗi jiya Laraba cewa tattunawar zaman lafiyar Siriya da ake yi a wannan satin a Kazakhstan ta zama wata babban nasara ga a diplomasiyance. Turkiyya da Rasha da Iran sun taimaka wajen shirya tattaunawar ta tsawon kwanaki biyu a Astana tsakanin wakilan gwamnati da kuma na 'yan tawaye inda a ƙarshe suka amince cewa za su saka ido kan takaitaccen tsagaita a Siriya su kuma ba da goyon baya ga kokarin da ake yi na samo mafita a siyasance a tashin hankalin da kasar ke fama da shi. Yeldrin ya ce ya kamata mafitar ta hada da kafa sabuwar gwamnati a Siriya wadda za ta yi tafiya da dukkanin bangarorin da abin ya shafa. Wani batu mai sarƙaƙiya a tattaunawan zaman lafiyar da aka yi ta yi a baya shine irin rawar da shugaba Bashar al-Assad zai taka a sabuwar gwamnatin. yayin da 'yan tawaye ke son su ga ya sauka daga mulki amma magoya bayan sa ciki har da rasha suna so su ga ya ci gaba da mulki ne labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu yaya eh, kallabin shirin wato rahotannin da batun yarjejeniyar da hukumar inganta harkokin ma'aikata wanda yanzu haka ta kulle yarjejeniya da wasu kasashen duniya domin inganta ayyukan hukumar ga hassan maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da yake jawabi a taron manema labarai darakta janar na hukumar ta itf mr joseph ari ya ce yanzu haka suna kula yarjejeniya da wasu kasashen duniya don samun ci gaba mai dorewa kasa kamar israel je akwai wani makarantar da suke da shi a wurin mai suna galilee international management institute a galilee su suna ba da koyaswa na sana'a noma so muka tura wayansu mu sun je sun samu domin mu bunkasa mu taimaki mutanenmu akwai kuma senai a brazil ita ma tana tana da irin mandate kamar ITF a cikin kasan Brazil wanda ita ne na shida a cikin economy wanda suka je gaba sosai ba a yi maganan cin gaban su ba tare da Senai ba Senai kuma e, wuri ne kamar namu na nan ITF mu ga agreement mun yarda cewa ga abin da zamu yi tare sai mu samu abin da zamu zo mu koya wa mutanen mu nan mu samu cin gaba akwai kuma ITE of Singapore wato Institute for Technical Education and Services na Singapore tare da su ne muka shudanya har muka kafa wannan makaranta na model skills training center a nan abuja wanda mun kafa ta ne muna koyaswa a cikin area wato sana'an hannu guda biyar a najeriya dai ana ganin ɗaliban manyan makarantu ne suka fi cin gajiyar hukumar ta itf inda suke samun horo da sanin makamar aiki a dukkan bangarori sunana umar faruk muhammad ni ɗalibi ne a jami'ar espan formation university benin republic Cotonou itf program ne wanda suke setting ma ɗalibi wanda ya kai some certain level za a tura ka ITF za ka je ka koyi abubuwa kuma ni da na ITF na karu. Director General na hukumar ta ITF Mr. Joseph Ari ya ce ko da baya ga ɗalibai yanzu haka suna mai da hankali sosai ga sauran matasan Najeriya. Wato aikin hannun nan shine zai sa kasan mu kai kowane kasa mata ci gaba. A kasan namu Najeriya curriculum namu kamar yadda an yi ne a Ingila. To a Ingila kwa yadda muna yi a nan sai ka ga mutum yana da takarda faɗa sosai digirgiri da yawa amma a bashi aikin hannu bai iya ba to aikin hannu nan ne yakan sa ya sa technology ya sa innovation ya sa creativity su ci gaba saboda haka ne mu a ITF nufin mu shine mu fuskanci yadda za mu sa mutane mu su samu sana'an hannu Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Najeriya. Ofi mutumin banza wanda bai sana'a ko <laughs> haba wofi mutumin banza jama'ar birni duma jama'a ƙauye ku tsina malalaci ku zagi malalaci ku kori malalaci wofi mai mutuwar zuci mara sana'a ko mai wofi mutumin banza To daga batun sana'a kuma sai batun wasikar da fadar shugaban ƙasa ta sake aika wa majalisar dattijai game da tantance shugaban hukumar EFCC ɗaya daga cikin sanatocin ya shaida wa madina dauda cewa suna ta baban wannan wasiƙa don haka majalisar ta keɓe ranar da za ta kira muƙaddashin shugaban hukumar ta efcc ba ga dai madina dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton azantawa da ɗaya daga na kan gaba a cikin dattawan kwamra ce sani majalisar bata sa ranar gayyatar magu don yi masa tambayoyin da zai kai ga tabbatar masa wannan mukami ba ta iya yiwuwa ma sai bayan shugaban najeriya muhammadu buhari ya dawo daga hutun kwana goma za a gane hakikanin bayanin wasikar in daga wurin shi ne to za a zo a duba a gari in ba daga wurin shi bane to dole kuma a bincike a ga yaya irin wannan abu yake faruwa don wannan ba shi na farko ba in ba za mu iya manta ba shekaran da ya wuce kasafin kuɗin ma da aka kawo shugaban ƙasa ya kawo da kanshi an sace shi an caccanza shi to balle a ce ma takarda da fito shafi ɗaya shafi biyu ba wancan fa ta kai shafi dubu biyu ko dubu uku amma ta ɓace to balle wannan mai shafi ɗaya ko shafi biyu a najeriya saboda haka sufuri irin na mutanen gwamnati da irin 'yan siyasa za ka ga ya fito ko ta ina saboda haka wannan abu ne wanda yake insha Allah za a duba shi za ku dan jinkirta kenan har sai an kammala wa'annan binciken gaba ɗaya an tabbatar in shugaban ƙasa ya dawo wannan wasiƙa daga wurin shi ne kafin a tantance magu eh to a halin yanzu dai an anshi wannan takarda kuma an karanta ta amma ba a sa ranar da za a kira shi magun ba dole sai an ƙara dubawa a gani amma aka sa rana za a iya kiransa don har yanzu majalisa ba ta bai tambayoyi ba da ya kamata su yi in sa zo suka zo na aka mai tambayoyi in ya yi ansa duk zarge-zargen da ake mashi to shi kenan. Sanata Shehu Sani ya kara da cewa akwai bukatar mai taimakawa shugaban kasa kan majalisar dattawa ita enan ya ba da tabbaci kan takardar don ci gaba da wannan aiki. Akwai masu zargin wai in ma 'yan majalisar ba sa kaunar aikin magun ne don tsanantawarsa ko wasu 'yan siyasa daga bayan fage na shimfiɗa masa gadar zare. Ɗan siyasa Isa tafi da mafindi ya kira ga dattawan su gaggauta wanke Ibrahim magun don ba shi ƙarin ƙwarin gwiwar yaƙi da cin hanci da ya durƙusa ƙasar da najeriya ibrahim magu yana cikin mutanen da suke da experience suke da natsuwa na gudanar da wannan wuri don lokacin da aka nada Ribadu chairman de operational director ibrahim magu yana karkashin su, tsakani da allah yana cikin mutanen da suka sa wannan wuri ya bayyana akwai irin wurin a lokacin 'yan sanda ba wanda ya san suna nan shugaban ƙasa yana bukatan irinsu na farko ga yarantaka na biyu gashi dan sanda na uku gashi babar babarbare ko iska ya wuce sai ya tambayi iska mai ya kawo shi ba wai yau ya soma ba ya gada aikin a jikinsu yake zai aikata duk abin da aka bashi abin da kai tsaye za a ce zai yi wuya shine majalisar ta sake samun sako da zai ci karo da na shugaban kasa daga hukumar tsaron farin kaya na dss da take zargin ibrahim magu da shiga gidan haya da kuɗin haram madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Kaji tambura na mai kaji, a ya irin kiɗin ga manya ka zan kiɗa na ‘yan sanda, in sabo da ka zane, ko ka ne sukar kada masu, ini sabo da ka ne. To daga batun tantance magu sai na raɗe raɗin ƙarin farashin mai abinda ko sakataren ƙungiyar dillalan mai fetur na Najeriya ɗan Ladi Fasali ya shaidawa Nasir Adam Kaya cewa wannan zuki ta mallaki ne lokacin da nasir ya tambaye shi shin ina gasken wannan batu ga abin da ya shaidawa nasir din babban damuwan shi ne akwai kudin dako namu da aka rike kusan biliyan 180 kuma mai girma shi shugaban taro wato chief ya zauna da minista na fana da gwamna na central bank an duba ina ne damuwan yake kuma da a biya ta kudin su da karshen satin da a biya mutane maganar layuka abin da bature ke kira panic an tsorata ana zato cewa da ai kari da ai kari to ina zan tabbatar maka yau ko maganar kari gwamnati ta nuna cewa wannan gwamnati da gaske take ta tsaya a kan hakkin kan kasar nan shugaban kasa ka taimaka dan rasulillahi dan Allah dan rasulillahi bangaren mayin fetur arewa ne mun ga masifa arewa kan mun ga yawo na garba arewa du mun ga yawo mun jan amina baban sali eh bangaren mayin fetur wallahi ba mu da fetur mu yan arewa du mun ga yawo a yanzu galan guda dan garba ya wuce 100 an san mun bai cike nan can sai a ce mana dila in mun je ga dila ce market ce a matata ne To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Muna agogo ya ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti shida kuma kafin shirinmu na gaba ga wannan sako. Zaɓe tushen demokradiyya. ku daure ku fito zaɓe domin ko shine ginshikin demokuraɗiyya. Fito ka zaɓi gwanin ka domin ko kama da wani baya wani idan kuma kai sake to ai maka sakiyar da ba ruwa. A saurari shirin zaɓe ko naɗi da ke kwance muku zare da abawa akan batun zaɓen ƙasashen duniya daban-daban. Shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a kowace ranar Lahadi a shirinmu na karfe shida agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na hukar. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ke da, ku Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram suka cika kwanaki 1,012 a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Makon jiya wakilan kungiyar da ke fafatuka ceto 'yan matan suka kai ziyarar gani da ido a jejin Sambisa nan gaba a shirin za ku ji abin da suka tara a wannan ziyara. kwana ɗaya bayan rantsar da shugaban amurka donald trump mata suka gudanar da gagarumin gangami a birnin washington dc da kuma manyan biranen ƙasar da ya samu gagarumin goyon baya domin jawo hankalin shugaba trump kan waɗansu mahimman batutuwa da suka tsone wa amurkawa ba mata kaɗai ba ido da suka hada da 'yancin mata shirin ƙayyade iyali shige da fice bambancin jinsi kare hakkin tsirarru sauyin yanayi kare muhalli da dai sauransu Ganin yadda aka gudanar da wannan gangami a sama da birane 600 na duniya da aka yi kiyasin sama da mutane miliyan 2.500 suka halatta ba tare da tsirawa wani hannu ba, muka nemi jin ko yana yiwuwa mata su iya mancewa da bambance-bambancen addini da kabilanci da bangaranci da siyasa su iya magana da yawu ɗaya da nufin cimma manufa ɗaya a ƙasashenmu masu tasowa. Wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da Madam Pauline Talin tsohuwar ministan kimiyya da fasaha ta najeriya kuma tsohuwar mataimakiyar gwamnan jihar filato da mariya ibrahim baba wata 'yar kasuwa a najeriya Pauline Talin ta fara da bayyana mahimmancin wannan taro. Taron nan na mata ta nuna cewa mata sun fara nuna haɗin kai idan abu ya ɓace. Amma bai kamata a bari sai ya ɓace ba. Domin abin da mata ma suka yi da ya taimaki Trump ya ci zaɓe ya kama mummunan bakin ciki abin da na gani. domin musamman matan aure ne sun fi yawa da suka goyi bayan shi at the last minute within those 10 days wannan ya kama bakin ciki kwarai domin mu muka jawa kanmu saboda haka ba na son kuka bayan mutuwa to ke me kika gani a yadda mata suka fito suka yi ca na bayyana damuwoyinsu gaskiya ni a guna fitowar da suka yi sun nuna cewa sun san ciwon kansu kuma sun san abin da ya dame su kuma dole su fito su nuna duniya cewa fa wannan mutumin fa wannan bawan Allah fa su basu amince da shugabancinsa ba saboda sun ga alamun kamun ludayensa daga daga furicinsa tun daga farko wannan al'ada da matan amurka suka fito da shi abu ne da aka saba yin shi shekaru sama da 200 da suka wuce kina ganin za mu kai ga lokacin da matan najeriya za su iya haduwa su bayyana damuwoyinsu kamar yadda wannan ya faru kwarai na yadda cewa mun kusa domin ai komin rashin hankalinka in wuta ya kona ka sau ɗaya ya kona ka na biyu na uku ba za ka yi ta kuma ya kona ka ba saboda haka yanzu rashin haɗin kanmu ya fara nuna mana cewa lokaci ya yi dole kawai mu dawo gida mu haɗa kan ta yaya za mu yi wannan domin har yanzu in kin lura mm. a ɓangaren arewa sai ki ji ana maganan bambancin addini mm. in kika je ɓangaren kudu sai ki ji ana bambancin ɓangaranci mm. to yaushe ne har mata za su haɗu a najeriya to dole mu mata mu tashi mu yaki wannan domin kuwa mace rashin duk wanda kika ji ya kawo siyasan addini bai da gaskiya domin kuwa dan siyasa na son kuriyan mai tsafi krista musulmi da wani addini ne kana son kuriyan kowa saboda haka wanda zai kawo maganan addini a siyasa bai da gaskiya ɗaya kenan na biyu mata lokaci ya yi wanda dole kawai mu haɗa kai mu tabbatar mun tsaya da murya ɗaya domin ba a yi wannan ba ba zai taɓa yiwu ba amma kuwa idan ma wasu suna halin da bai shancanta ba kaɗe ya dame wanda suka raka su yi niya domin na ɗauki irin wa'annan eh, eh, masu ɓata al'amura suna so ne su kwaɓa su tatta ne su yi allah ba zai yadda ba domin ƙasan nan inda kwa mun samu haɗin kai mun fidda maganar kabilanci da addini najeriya ba irin ƙasa irin ta a duniya amma da roƙon allah za mu kai a cikin hirarsu da wakilin mahmud ibrahim kwari barista huwaila ibrahim ta bayyana tarihin wannan gangamin mata da kuma manufarsa idan aka rantsar da shugabannin ƙasa za ka ga an fito mata sun fito haka an sadar da saƙo. kamar wannan abin sun ɗauke shi ne kamar wani kafa ta shigar da sako amma wannan gangamin da suka yi daban ne a cikin gangamin da aka saba don ba a taba irin shi ba kuma da aka tashi abubuwan da aka taba ya virtual ya taba kusan komai da ya shafi rayuwa don kuma sannan akwai mutane da yawa da zaka gani da ake respecting da ake girmamawa ake ganin girmansu idan ana maka maganar abin nan kare 'yancin mata a america irin su gloria steinem duka na gansu har mutanen ma da ba za ka taba tunanin za ka gansu ba irin abin irin taron da aka yi na los angeles za ka ga su madonna su angela bassett ma na ga ta yi magana su abin nan um, scarlett johansson duk sun fito sun babba da sakuna kuma kowa abin mamaki da abin sha'awar duk mutumin da ya zo za ka ga sakon da zai sadar daban ne kuma sako ne mai muhimmanci kuma idan ka ɗauki sakon gundarin sakon ka ɗauke shi ka duba zaka ga sako ne wanda yake sako ne wanda ya shafi kowa da kowa mm. kuma ba wai america ba kuma gaskiya wannan ya nuna cewa mata lokaci ya zo wanda wanda an zo an haɗu ciwon mu ɗaya ne warakan mu ɗaya ne damuwar mu ɗaya ce kuma a zauna a yi magana da murya guda ɗaya kuma abin mamaki wannan abin ba wai mata ne kaɗai suka yi ba duk namijin da ya tashi ya magana sai kaga ya yi magana abin sha'awa sai kaga ya tashi ya yi magana akan abin da ya shafi mace kuma ya ce yana bayan wannan abin ɗari bisa ɗari to gashi can ana taron rantsuwar kama aiki nan mata da ma goyon bayan wasu mazaje suna yin gangami akan sakon da ya shafi rayuwar mata da ma yara misali kuma an yi abin nan an gama lafiya ya za ki kwatanta shi da yadda idan abin ne ya kasance a ɗaya daga cikin ƙasashen afirka musamman najeriya mm. to ai gaskiya dai kam su dai ni ban ma na daɗe ban ga abin da ya burge ni ba a komai da komai kamar wannan taron da suka yi saboda duk inda ka gani in ka kalla a talabijin in makarantawa kai ta yanar gizo za ka ga cewa taro ne aka yi shi na lumana mai daɗi su kansu jami'an tsaro sun ba da haɗin kai sosai su kuma masu yin taron zaka ga irin baka ma san wani ba amma kawai ya zama kamar dan uwanka amma an yi an gama lafiya saboda su irin kasan doka kuma kasan iyakacin limitinka hmm. kasan mu babban matsalar mu a najeriya kaga akwai abin nan doka ta ba da damar a yi gangamin irin wannan ta ba da dama hmm. kuma in ma zanga-zanga ne na lumana ta ba da damar a yi amma mu jami'an tsaronmu ko da kowa ma ba zan ce jami'an tsaro ne kadai masu laifi ba kowa yana da laifi irin nashi idan ga su jami'an tsaron in an zo irin wannan gangamu sai kaga sun zama suna gani kamar waɗannan mutane da suke da suke yin abu ba sa kare interest in gwamnati duk mutumin da zai fito ya ce zai yi gangami ko wani abu dama ai an mishi ba daidai bane ba kuma neman hanyar da zai sadar da sakon shi yake ta lumana to amma kaga su jami'an tsaron sai kaga A kan su tsaya su yi aikin su ku zauna kawai ku kalla mutane mutane su yi abin da za su yi su yi maganganun da za su yi wanda zai dauka sai da sakon su a kama gaban sai kaga abu yana nema ya citira. su kuma mutane zaka ga akwai mutane da zaka ga sun zauna an zauna an tafi a matsayin lema guda ɗaya ana tafiya to su kuma akwai 'yan zaune gari banza wa'inda su dama kawai su kuma nema suke yi kawai su ga irin dama irin wannan ta samu su zo su hargitsa taro to duk irin wa'annan kaga wannan shi kanshi wannan taron a cikin tattaunawa da muke da abokan aiki na nake cewa nace kaga wannan taron ya kamata a ce mun dauka darussuka da yawa akan wannan taron a abin nan a Afirka gabaki ɗaya nace kuma particularly a Najeriya. Kawa Do you believe in love? Because I got something to say about it. And it goes a little something like this Don't go for second best, baby. Put your love to the test. To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba domin jin darussan da mata a ƙasashe masu tasowa za su iya koya a wannan gangami. Yanzu a madadin bakin namu Madam Pauline Talin da Hajiya Mariya Ibrahim Baba da kuma barista Huwaila Ibrahim. sai kuma wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwari da Madina Dauda da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Sai kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To a gaida Grace Alheri Abdu da kuma wannan ne muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. To a takaice shugaba Donald Trump jiya Laraba ya bayar da umarnin a gina katanga akan iyakar kasar Amurka da Mexico da ke kudu. Jami'an somaliya sun ce mutane da dama sun mutu ko kuma sun samu raunuka bayan da mayakan al shabab suka kai hari kan wani otal da ke Mogadishu ta amfani da wasu motoci biyu shaƙi da bama-bamai da kuma harbe-harben bindigogi jiya Laraba. dr abdulkadir abdulrahman aden shugaban sashen motocin ɗaukar majinyata a birnin mogadishu ya ce jami'an asibiti sun karbi gawarwakin mutane 28 ya zuwa yanzu a karan farko darajar alkaluman kasuwar hannayen jari a ma'aunin dow jones ta kai dubu ashirin jiya laraba do dai shine ma'aunin darajar kasuwar hannayen jari mafi shahara a amurka shi ma ma'aunin kasuwar hannayen jari na s&p 500 wanda shi ma sananne ne ya nuna daraja mafi yawa a tarihi ga dukkan alamu masu saka jari sun samu karfin gwiwa saboda alkawarin donald trump na sakar masu mara da kuma rage haraji yawancin lokuta a kamfani kan yi korafin cewa yawan gindayen dokoki da saka haraji na sa suyar samun riba ma'aunin dojen ya nuna karuwa da kashi 9.5 tun bayan zaben shugaban kasa to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu yanzu kuma a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi ibrahim kalmasi garba da ya taya na gabatarwa da solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun damu muku da wani sabon shirin